خلق الانسان من صلصال كالفخار Allah ya halitta annabi Adamu daga busashen taɓo wanda yake yin amo kamar dafaffen taɓo.